ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون sai zuciyata ta yi kunci saboda ƙaryata ni da za su yi sai harshe na ya kasa magana don haka ka tura mala'ika jibrilu zuwa ɗan uwana haruna don ya zama mataimakina